in karatu na haifa mutum zan ce karatu ne ya haife ni kuma karatu ya rene ni kuma a cikinsa na girma kuma a cikin shi na tsufa ina kuma roƙon allah in mutu a cikinsa sunana hussain zakariya muhammad ya wale an haife ni a garin kaduna a wata unguwa da ake ce mata abakwa ranar asabar goma ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu tana 1380 wanda wannan tarihi ya yi daidai da ɗaya ga watan wato oktoba wato watan goma na miladiyar annabi isa 1960 kenan kamar rana guda kafin mu da najeriya to in karatu na haifa mutum zan ce karatu ne ya haife ni kuma karatu ya rene ni kuma a cikinsa na girma kuma a cikin shi na tsufa ina kuma roƙon allah in mutu a cikinsa mahaifina malami ne na addinin musulunci malami ne mai karanta da littafai wato daban-daban na mazhabar malikiya saboda haka a gida na fara karatu wajen mahaifina tun ban san abin da ake karanta ba suna littafin amma muna rike abin da ake faɗa muna wasa muna jin karatun so da yawa wani karatu wato sai yanzu nake ganin cewa a littafi kaza na karanta shi ko kuma littafi kaza ne a shi ake magana a kai saboda mun tashi a cikin wato makarantar sannan bayan haka ah, na yi allah ya muni baiwa da malamai guda uku tun ina karamin wato da mahaifina a sheikh zakariya yawale wanda yake shine na'ibin sheikh abu mahmud gumi kuma shine ɗalibinsa na farko a kaduna mai ja masa baki a masallacin sultan bello kaga kenan bayan na shiga primary school malamina na farko har na ƙarshe aji shidda da rabi shine shek marigayi shek ismail idris zakariya wanda yake shine wanda ya asasa wato kungiyar izalatu da bai kamata sunna sannan wanda ya kama hannun na sani a makaranta shekabak mahmud gumi shi sani makaranta saboda haka na rayu tsakanin makaranta da gidan malam da gidanmu kuma da yake na yi secondary school ta larabci ce kuma na samu ainihin wato foundation wato na wato karatun larabci tun a gida da kuma tsakanin waɗannan malamin guda uku sai ne sa'a na shiga makarantar horar da malaman arabiya ta jihar kaduna a wannan lokacin da take katsina a kofar kwaya to bayan na kare sai allah ya mun gamdakatar kuma na samu ana samu karbuwa a makarantar bayero university wato jami'ar bayero university a nan kuma na karanta wato shekara ta farko na karanta larabci da addinin musulunci da tarbiyya wato education da na shiga university kuma sai na karanta wato addinin musulunci da larabci inda na yi wato takhasus akan wato special honors akan addinin akan addinin musulunci ah, alhamdulillah daga cikin malamai na a wannan lokacin akwai sheikh ah, wato ahmad wanda yake ana kiran shi wato malam shek haddathana wato wanda yake kano yanzu da shek ah, jibril shi ma malami ne alhamdulillah rabbul alamin da shek abdul ala ah, ah, abdul ala wani balarabe ne mutumin indiya ne amma ya yi karatu na addinin musulunci wato na son tafi makaranta daga karewa ta sai ban samu damar tafiya ba saboda nauyin iyali da kuma dangi ya yi min yawa a lokacin nan amma duka rayuwar karatun bai tsaya ba na littafai da kuma wato karatu na halartar taron kara majuna ilimi a najeriya da kuma kasar waje din gaba daya sannan kuma ban tashi kuma makaranta ba sai da na shekara 60 a duniya wato kamar in ce bara na ƙara yin masters na yi masters akan wata mas'ala wato sabuwa da ta fito ita ce wato matsalar cryptocurrency wato na yi takhasus ko na rubutu akan bitcoins matsayinsa a addinin musulunci saboda abubuwan da na karanta da yawa game da abin da malamai suke faɗa daga ko'ina na duniya suna cewa haramun ne haramun ne haramun ne sai 'yan kaɗan suke cewa halas ne to sai na ce bari haɗa duk waɗannan ra'ayin nasu gaba ɗaya mu fitar da menene matsaya mai amfani ga musulmi domin ko an ki ko an so za a wayi gari wato za a daina kashe naira ko dala takardarta a duniya komai zai koma cikin waya ko cikin kwamfuta don kada a bar musulmi a baya wato na ce bari in yi bincike akan wannan to ba bara na fita daga makarantar nan kefi university na south university na kuma samu amsuwa a ci gaba da phd a kan matsalar gaba daya a malaysia to wannan matsalar coronavirus ba annobarta ta hana in tafi amma ina fatan allah su da idan abin ya sauke zan ci gaba in karasa a wato bincike na akan wannan matsala ta yadda abin zai amfani musulmin duniya baki daya to na yi wasanni iri daban-daban abu na farko na yi kwallon kafa kuma na iya kwallo kwarai da gaske striker ne ni kuma bayan na yi kullo wani abu ya zo ya hana ni kwallon sai na koma dambe boxing ina nan sai na shiga kuma karate ina nan sai na shiga basketball to tsawona bai bani damar in ci gaba da basketball ba sai na koma tennis ball bayan nan sai na koma volleyball bayan nan sai na koma hockey to a hockey na shahara kwarai da gaske har ina cikin wato 'yan kwallon eh, gora na jihar na yankin katsina a katsina gaba daya a wannan lokacin saboda haka na yi kwallo kuma na shiga da yin karate na da kung fu har lokacin da na kare university ina yin ina yin wasa na fito na kan yi wasa akan taru a kalla ina university a lokacin nan alhamdulillah a yanzu kuma <laughs> girma yanzu girma ya zo yanzu kokowa muke kawai da school fees da kuma al'amuran rayuwa na yau da kullum alhamdulillah abin da ya faranta mini rai wato da aka ce na kare secondary school kuma na ci jarabawa ta grade 2 a wannan lokacin saboda mene saboda makarantarmu ta shahara a kan ba a cin jarabawa sai ya zama na cewa ni a wannan lokacin ina cikin 'yan kaɗan da suka ci jarabawa a wannan lokacin kuma na yi cin da ba wanda ya taɓa irin wannan cin a wancan lokacin saboda haka na zama na yi farin ciki kwarai da gaske da na yi wato abin da wato rashi na mahaifiyata a gabana a hannuna ya sa ni bakin ciki kwarai da gaske wanda ina ganin ba abin da zai iya sa ni kuma wani bakin ciki wanda ya fi wannan saboda abin da ke tsakanin mu na soyayya da kauna da kuma gudunmawa da ta bani kwarai da gaske wajen karatuna fiye da kowa a duniya saboda haka ina mata fatan Allah ya gafarta mata ya kuma an shiga kuncinta ya hada mu aljanna baki ɗaya to yanzu yanzu a wannan shekaru na tsufa abincin da na fi so shine abincin da babu sukari da yawa a cikin shi wato shi na fi so wato in shinkafa ce ma a bani mara sukari da yawa in kuma tuwo ne shi ma a bani wanda ba sukari da yawa Ah, amma na fi son in ci tuwo sauran tuwo da safe wato na miyar kuka barbada bargono barkonin nan mai daddawa a ciki wato shi na fi so wato a cikin abinci gaba daya buri na shine in cika da imani wato yanzu mutuwa in kalmar shahada kuma alamu na cikawa da imani da kyakkyawan cikawa su tabbata a gari ne ga wanda suke zagaye da ni mutu muna wanda Allah ya gafarta muwa kuma wanda yake Allah zai masa rahama wannan shine babban burina Allah ya ya mini baiwa da yawa na gode masa na farko dai ni ne wanda aka fara turawa a wato zuwa yankin kasashen inyamurai in ɗauki wato al'amuran wanda suka musulunta kula da su sannan kuma su koyi addini wannan ya faru a lokacin da jama'atu sun salam ta bani aiki abu na biyu na tafi lagos daga nan ni na fara fassara hudu ba da turanci da hausa a masallacin saudi arabian embassy a nan raymond njoku wannan ya sanya masallacinmu wato ko da yake na wucin gadi ne ya samu ansuwa a wajen mutane kwarar da gaske sannan a shekara ta 1990 wato aka buɗe masallacin 1004 ina cikin malamin farko limamin farko na wannan masallaci sannan kuma shekarar 1995 ni ne limamin farko na masallacin sham wato masallacin syria wanda yake kan wanda yake kusa da wato dodon barak allah ya mini wata baiwa kuma idan na fita gida zuwa ofis tun karfe tara misali muke fara zuwa ofis a lagos to har in dawo gida ba zan sake alwala ba ina riƙe alwala kuma yanzu alhamdulillah idan na fito gida yanzu tsakanin karfe 11 na safiya har sai an yi sallar isha'i ina da alwalata alhamdulillah rabbil alamin wannan Allah mini baiwa ya bani lafiyar ciki da kuma lafiyar mara to yanzu ina da mata fiye da ɗaya kuma ina da 'ya'ya wato ɗaiɗaiɗe masu rai har guda tara alhamdulillahi ina da jikoki su ma alhamdulillah fiye da ɗaya alhamdulillahi ba dai abin na bane eh, eh, abin nan ake cewa eh, ake abin nan plural bane have more than one wife <laughs>